وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة aka tambayi abdullahi dan abbas aka ce mace ce mai ciki mijinta ya rasu sai ta haihu bayan rasuwar mijinta da kwana ashirin a yasluhu laha an tazawwaj za iya zuwa ta yi aure qala la illa illa akhirul ajalain dama ibn abbas mazhabin shi kenan akhirul ajalain ma'ana ajali biyu kenan take da shi ko wata hudu da kwana goma ko haifa ɗan da ke cikin cikinta in ya zamana wata hudu da kwana goma shi ya fi nesa da shi za ta yi aiki in ya zamana goyon cikin har ta haihu shi ya fi nesa ya fi tsawo da shi za ta yi aiki قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سيأكا كفا مسا هجا كتشيغا الله يتي وأولاة الأحمال ajaluhunna an yadhara hamlahunna mata masu ciki ajalin su shine in sun haifi abin da ke cikin su suratul talaq fa qala inna ma zalika fi talaq yace ai cikin saki ne wannan fa qala abu huraira ana ma ibn akhi yani aba salama sai abu huraira yace a <coughs> ibn abbas ni ba ni tare da kai kan wannan fatawa ina tare da abu salama fa arsala gulamahu quraiban <coughs> sai abdullahi dan abbas ya aiki almajiri shi wurai faƙala sai ce iti umma salama fasalha je ka wajen umma salama ka tambaye ta ma'ana an samu sun ƙari juna ilimi abu huraira da ibn abbas sabai sukan samu wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wanda ke da ilimin abin wajensa ake zuwa ko mace ne ko namiji abdullahi dan abbas ya ce je ka wajen umma salama ka tambaye ta wannan matsalar kuma kowa ya san abdullahi dan abbas kuma kowa ya san abu huraira hal kana hadha sunnatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama je ka ka tambaye ta wannan sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suke faɗa din abu huraira da wani <coughs> faja'a faqala qalat na'am sai zo sai ce ai mun tambaye ta tace eh sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mace ta haihu bayan mijinta ko da kwana nawa ne za ta iya yin aure sunna ce ai kaga abin da suka ibnu abbas abu huraira ummu salama duk sahabbai mai suke nema sunna saboda sunnar nan sun san waye aiwatar da ita waye faɗe ta waye ce a yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne shi shine Muhammadu ibnu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi babu mahlukin da Allah ya tsabtace shi ya tsarkake shi ya yi masa taskiya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ba sa wasa da komai da ya taho daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suka tsira suka samu nasara da sa'ada a cikin rayuwarsu sunna ce qalat na'am ta ce eh sunna ce abin da ya faru shine subai'atul aslamiyya wata mata da ake ce ita subai'atul aslamiyya wada'at ba'da wafati zawjiha bi 20 layla ta haifi dan da ke ciki da bayan mijinta ya rasu da kwana 20 ko dare 20 ko kwana 20 fa amaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tazawwaja sai manzo Allah ce za ta iya yin aure fa kana abu sanabil fi man yaktubuha to abu sanabil yana cikin waɗanda suka neme ta aure bata aure shi bata aure wani shi ne ya ce wallahi ba za ki yin aure ba sai ki wata hudu da kwana goma ko daga bayan a jawo a maganarsa za ta samu shiga qala akhbarana qutayba qala hadathana laysu an yahya an sulaiman bin yasar anna aba hurairata wa ibn wa aba salama ibn abd arrahman ibn abd arrahman tazakaru iddat al mutawaffa anha zawjuha abu huraira ibn abbas abu salama su ne suka zauna ana tattaunawa game da macin da mijinta ya rasu ta haihu sai ta yi wata hudu da kwana goma ko kuwa da ta haifi dan cikinta magana ta kare ta za'a inda wafati zaujiha fa qala ibn abbas ta'taddu akhir al-ajalain dama mazhabin shi ne babu kowa ya san ibn abbas da wannan mazhabi wa qala abu salama bal tahillu hina tadhu abu salama ce a'a da zarar ta haihu ya halatta ta je ta yi aure wa qala abu huraira ana ma abin akhi sai abu huraira ce ina tare da dan uwana abu salama abu ibnu abbas ba da kan mazhabin fa arsalu ila ummi salama zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai suka aika aje wajen ummu salama a tambaye ta sai ta ce wada'at subai'atul aslamiyya da wafati zawjiha bi yasirin yasir, yasir. subai'atul aslamiya bayan mijinta ya rasu ta haifi ya mutu ya barta da ciki bayan ya rasu da kwanaki kaɗan goma sha biyar ko ashirin sai ta haihu fastaftat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta je ta nemi fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amaraha an tatazawwaja sai ce zaki yayin auren ki kina da iko ki aure tun da kin haihu ma'ana sunna tana tare da mazhabin Abbas ne ko mazhabin Abu Hurairah da Abu Salama مذهب أبو هريرة أبو سلمة قال أخبرنا عبد الأعلى ابن واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن قريب عن أم سلمة ومحمد ابن أمر عن أبي سلمة عن قريب عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج أو أن تتزوج قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس da wafati zaujiya bila yadin sun ƙari juna ilimi a cikin hukuncin macin da za ta haihu bayan mijinta ya rasu da kwanaki kaɗan faƙala abdullahi bin abbasin akhirul ajalaini dama an san ka da wannan bin abbasin ba shi da mamaki wa qala abu salama idza nufisat faqad hallat abu salama yace inda ta haifi ɗan da ke cikinta to ya halatta ta je ta yi aure فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك سيأك أيك قريب يارو ابن عباس أجي وجن أم سلمة أتنبيتا فجاءهم فأخبرهم أنها قالت da ya je tambaye ta dawo bi cewa shi yaro maula ne na ibn abbas ba a'a me aka faɗa me ummi salama ta faɗa abinda aka aike shi je nemo ilimin kenan baya goyi bayan ubangidansa ba قالت ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت قد بالتحقيق حللت تندكين هاي هو زاكي زواكي أورينكي قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة قال ابن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين abdullahi dan abbas yace in mace mijinta ya mutu ya barta da ciki in ta haifi dan to sai ta dauki akhirul ajalaini wani ajali yafi tsawo a ciki فقال أبو سلمة فبعثنا قريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام سيأكتي قاما عين الحقيقة وجه صاحبة القصة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج سيما الله تتزيت يا أورنتا قال أخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم وتمت تسكين كبيرا بني أسلم يقال لها سبيعة سننت سبيعة كانت تحت زوجها تنا تارد مجنتا فتوفي عنها وهي هبلة سيمجن يا رسول الحالي ويابت نتيجي فختبها أبو السنابل ibn ba'akak shi abu sanabil ya zo tsofai tsofai ya zai shi ma ya shiga yana kutuba fa abat an tanki hahu ta ce a a je kaka nemi daidai da kai ba zan aure ka ba ya zo yana neman ta da aure ya ce a a je ka nemi daidai da kai ba zan aure ka فقال ما يصلح لك أن تنكه حتى تعتدي آخر ba za ki aure ba fa sai ki. sai kin yi wata hudu da kwana goma to lokacin da ka zo ka neme ta da ta yadda fa wannan fatawar ina za ta za ta fa makasat quraiban qariban min 20 laila ba mijinta ya rasu da wurin kwana 20 thumma nufisat sai ta haifi dan da ke cikin ta fa ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala inkihi sai ta zo manzo Allah ta ce manzo Allah mijina ya rasu gashi na haihu amma kuma sun ce wai wai manzala ce a je ke auren ki to wannan bawan Allah da a ce lokacin da ya shiga cikin eh, yana yana zance da yadda sai aje wannan fatawar sai ce ai a daura aure ki ko sai buki ko na ta ce a ba za ta aure shi ba dama in ba daidai da kai bane ka je ka nemi daidai da kai mace masu ta yana da wahala wata mace tana da fitina mace ta haihu tana cikin jego amma ana wa wannan nasu wannan nasu wannan nasu wata mace tana da fitina haka akwai kyau akwai karbuwa akwai jan hankali akwai daraja da ɗaukaka to duk wacce ba daidai da kai ba in ka aure ta kyalliwar za ta taimaka yi maka za ta yi maka wasu rarrai za ta yi maka kistowa za ta yi maka ba abin da ba za ta yi maka ba za ka ji daɗin rayuwa da ita ba قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني داود ابن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بين أنا بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت منا وجه ابن عباس دنيل أبو هريرة سيوتما تتزوتشي توفي عنها زوجها وهي حامل mijinta ya rasu ya barta da ciki fawaladat li adna min arba'ati ashhurin min yawmin mata sai ta haihu kasa da wata hudu daga ran da ya mutu fa bin Abbasin akhirul ajalain yace a a shi ne fatawarsa akhirul ajalain fa qala abu salama أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك ما كان تكاري نسني نسكي قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث wannan subai'a da yake ita ce sahibatul qissa ko min girman kafa sai ka tambaye ta abinda ta faɗa shine nan shine da shi za a yi aiki yace aka rubuta aje a tambaye ta al aslamiya fa yasaluha hadithaha wa amma qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina istaftatu yace muna son ki ba mu hadisin ki da kuma lokacin da yake je ka nemi fatawa wajen manzo Allah me ya faɗa miki fakataba Umar ibn Abdul A'la ila Abdullah ibn Utba yukhbiruhu anna Subai'ata akhbaratu sai ba da jawabi yace wacce kace in tambaye ta din nan ta ba ni labari ta ce annaha kanat tahta Sa'ad bin Khawla yace mijinta sunan shi Sa'ad dan Khawla tana tare da shi wa huwa min bani Amir bin Lu'ayyin shi kuma cikin kabilan bani amir ibn lu'ayyin ne wa kana mimman shahida Badar yana cikin waɗanda suka halarci yakin badar fatufi an ha zawjuha fi hajjatil wada'i wa hiya hamil a cikin hajjin bankwana ya rasu a lokacin tana da ciki falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi ba lam tanshab ai ba da bata lokaci ba sai ta haifi ɗanta bayan mijin ya rasu falamma allat min nifasiha da ta tsarkaka daga nifasinta tajammalat lil khuttab sai ta fara kwalliya sai ta fara kunshi sai yau shi sai gobe a tamfa sai menene da menene fadakhala alaiha abu sanabil shi abu sanabil ya shigo wajen ta ga kunshi ga leshi ga menene shi kuma an ki karban kutubarsa ibnu ba'aka ibnu ba'aka rajulun min bani abdiddar faƙala laha yana shigowa sai ganta ta ji kunshi gashi sai laishi gobe sai a tabba jibi sai rataye sai menene sai ce mali a raki muta jammila la'allaki turini nan nika yayin na kina ta kwalliya ne sai kunshi sai menene da menene hala so kike ki aure innaki wallahi ma anti binaqin hatta tamurra alayki arba'ata ashhurun wa ashra ce wallahi ba za ki aure ba sai kin jira wata hudu da kwana goma قالت سبيعه falamma qala li zalika yace yana faɗa min haka jama'atu alayya thiyabi hina amsaitu yana faɗa mata haka da lokaci da yamma sai ta ɗauki tufarta ta shi ta kama hanya zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta ce fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an zalik fa aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli wa amarani tazwiji in badali dama bata gamsu da fatawan abu sanabil ba saboda yana cikin manemanta wanda take ta aure shi shi sa fatawarsa zai sa mata kokonto to me za ta yi ta samu lafiya sai ta kama hanya zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban masu fatawa kenan ko daga manzon Allah fatawa ta kare kenan manzo Allah sai ce ai tun da kin haifi dan da ke cikin ki zaki yin aure in kin ga dama je kike auren ki dama bata gamsu da fatawan Abu Sanabil ba قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أو أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله ابن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس ابن الحدثان النصري, النصري حدثه أن أبا السنابل ابن بعكك بن صباق قال لسبيعة الأسلمية لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة أقصى الأجلين يا دوكي مذهب ابن عباس كنا يا أيكي fa’atar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fasa’alatu an zarika ana faɗa mata haka sai ta tashi ta je majalis kotun koli kenan sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tambaye shi fa za'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aftaha an tankiha idza wada'at hamlaha sai ta ce manzo Allah ce zaki aure in kika ka haifi dan duk macin da ke da ciki mijinta ya mutu ya barta da ciki tana haifar dan da ke cikin ta kona bayan sati ne ko kwana nawa ne za ta iya aurenta wa kanat hubla fi tis'ati ashhurin hina tushe zawjaha tana da ciki wata tara mijinta ya rasu tana da tsohon ciki wata tara sai mijinta ya rasu kwana na ku za ta yi kenan sati daya sati biyu za ta haifi dan dake cikin ta wa kanat tahta sa'ad bin khawla fa tufiya fi hajjatil wada'i ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa nakahat fatan min qaumiha sai ta auri wani saurayi cikin jama'anta fa nakahat fatan min qaumiha sai ta auri wani saurayi watakila saurayin bai taba aure ba sai ita bayan ta yi aure har ta haihu ta haihu ma ba a daki lokaci ba da goyo jego jego ga jego kuma yana son ta yaya da zai aure ta eh, hina a ma fi batniha eh ba lallai ne ba wannan ibn ba abu bai sa'a bane yanzu ai mata sun fi son masu furfura ai sun fi son masu furfura da bakin gemun gara mai furfura kuka ji sai kasa eh, eh wai furfura sai inda fura sai furfura ta hadu da fura ya fi sanin daraja abin قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله كيف mai furfura bai taba kasa ka ba kasa ka ba kai mai furfura ya kasa kuma ya haƙura ala tilas da bakin gefen da da'awar sunnar da dabarar da ajinu da jilsatul isra'a da dora duk ya har hada wayar nan baki daya mai furfura ya zuwa ya kasance anna abdullah ibn utba kataba umar bin abdullah ibn al-arqam az-zuhri an adkhul ala subai'ah al aslamiya al-aslamiyya fas'alha amma aftaha bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hamliha saboda yanzu duk kowa ke son aure sun san yan matan ne zaurawan ne kowa an fara gane addini an fara yi lokaci za ga sunna iri-iri za ga a jigemi za ga a yi sallah a ɗora hannu za ga ijinu za ga jilsatul istiraha za ga komai saboda matar ta yadda saboda mata yan sun karkato ga sai sunna eh ki sai ga an ɗaga wando an ɗaga rigan ana za a je zance komai zai ga ana son a nuna ai akan sunna ake amma in ya fitinu da mace ko an ce ya keta sunna ba zai ketawa zai eh, ba suna gwada su ai ya zai sun an zance suka ce bara a gwada shi a gani addinin nashi da gaske yake ko da wasanni yake ai mu kaza kaza sunna ce daga aure sai sadaki sai a ɗauko mata a kawo haka kawai sai mata suka ja kullinsa suka nuna masa da shauran shi a cikin rayuwa sai da komai ya halu suka to kaga mu yar mun za mu aurar da ita sai mu yi mata kaza za mu kawo mata kaza za mu yi mata kaza za mu ka gani sai to a kawo ba laifi suka ce dan wata kaza duk abin da aka nema din nan sai ka kawo to ka dauki ƴaƴan ba ka ba za ka dauki ƴaƴan ba ma'ana sunnar ka ta zalunta ba ta adalci bane ba قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تات سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا إن أن سكها لرسبياك بدر يا رسول فتوفي عنها في حجة الوداع يا هلرس بدر شكر حج بوانا سي الله يمسى رسوله فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجها فلما تعلت من نفاسها تعلت أي طهرت من نفاسها سيتا يبان يا رسول da sati ɗaya ko biyu sai ta haihu bayan ta haihu sati ɗaya ko biyu kuma jini ya ɗauke ta'allat ma'ana tsahurat min nifasi dakhala alaiha abu sanabil rajulun min bani abdiddar sai abu wani mutum ne cikin kabilan abduddar abdariyun huwa abdariyun sai shiga yana shiga sai ga mace ta haihu kuma bai ɗau lokaci ba gashi nan ga kunshi yau leshi gobe canza ɗan kwali gobe sai ce a'a yaya na ganki haka kina far'aha mutajammilatan sai ga ta ci kwalliya faƙala la'allaki turirina nikaha kabla an tamurra alaiki arba'atu ashirin wa ashara hala so ke ta aure kafin wata hudu da kwana goma qalat falamma samitu zalika min min abi sanabil ce da tiji wannan magana daga abu sanabil ji'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama fa haddathtuhu hadithi sai ta kyale abu sanabil dama akwai ajiyayya tsakaninsu sai ta tashi ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ba da labari ga abin da ya faru فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك قد حللت kin halarta za yin aure lokacin da kika haifi ɗan da hina wa za'ati hamlaki ma'ana wannan magana za a fassara ta ma'ana lokacin da kika haifi ma'ana da zai mutu yau gobe ta haihu za ta yin aure za ta yin aure saboda ajalin an kayyade shi ne da haifan ɗan bayan rasuwa قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم منازوني وجم من يمن يمالمي دقا كوفة فيهم عبد الرحمن ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى كينا fa zakaru sha'ana subai'ata sai suna tattauna magana wannan matan subai'ata al-aslamiyya yayi kissan subai'a wannan subai'a ya hukuncin ta kasance ya al'amarin ta kasance daga jin wannan labaran subai'a din nan tana da wata daukaka ko wani kyau ko wani fiti ko wani jan hankali fa zakartu an abdullahi bin utba ابن مسعود في معنى قول ابن أون حتى تضع قال ابن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك يجي آه أنت هاي في أنت يجي أي مرفن سبايا دادا a أبعد الأجلين فرفعت صوتي وقلت إني لجريء أن أكذب على ala Abdullahi بن عتبة sai daga murya ce ai ne na yi jara'a in ne ma abdullahi dan utuba ƙarya wa huwa fi nahiyatil kufa qala fa malikan fa qultu kayfa kana ibn mas'ud yaqulu fi sha'n subai'a me ibn mas'udin ke fada game da sha'anin subai'a qala qala ataj'aluna alaiha at-taghliz wa la taj'aluna laha ar-rukhsa za ku zaban mata tsanantawa ba za ku zaban mata sassauci ba la unzilat suratul nisa'i al ba'da tula ai an saukar da suratul talaq ka sa'annan bayan suratul suratul baqara ma'ana wa ahamali ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahunna shi ya shafe wancan hukunci ke eh mai karshe wajen ta <laughs> ya je neman ilimi ne ya halatta a je neman ilimi wajen ta ko bai halatta ba ya halatta saboda a kinsu take a tsare take ba zai je same ta ne yadda bai dace ba eh. abu sanabil wanda ya neme ta take auren shi ya ce idan ala zai shi watakila zai shige wajenta tana kinsu tana menene ya halatta mana amma sai ya nemi izini tukun ya shiga aiki ba zai je ya girshe ta ne ya same ta haka ba aiko eh. an yanke me zama da me watakila ya shiga ne ko zai samu karbuwa eh saboda me ai shi wajensa bata gama ba aiki Eh, saboda haka zai rasa ta ne mana bai ji daɗi ba ne fi sabilin da eh, ba wanda ke so a kasa cikin aure mace akwai fitina cikin sha'anin rayuwar mace eh da eh? me? wannan zamanin manzon Allah ne fa ake magana yanzu al'adu ne suka al'adu ne yana faruwa haka mijinta ya rasu ba za ta yin aure ba ko sai ya ɗau lokaci mijinta ya rasu ba za ta yi ɗauko maganan gado ba sai a ce ai kuɗin take so mijinta da mutum ya mutu yau gobe aka ce za a raba gadon shi haramun ne bai daidai ba da ya rasu yau gobe jibi ta sati sai ta haifi ɗan da ke cikinta bai halatta ta yi aure ba ba ita lokacin ba ruwanta da dangin shi da za su yi surutu manzan ga annabi ka ko wai ga annabi kuma wa za shaurara annabi ya ce mata ya halatta wani dangi kuma zai ce bai halatta ba saboda matsala ta zamo yadda ta zamo yanzu amma da a ce ana zai na kowace unguwa akwai dattijo wanda in ya faɗa ba a tsallakewa saboda yana da ilimi yana da siyasan sunna kuma yana tsoron Allah ba ya goyon bayan kowa in ya fatawa shi ke na magana ta kare to da har yanzu za a iya yawa zai iya fara towa da fa ya rasu yana da mata yana da 'ya'ya a raba gadon shi kar a bar gadon kuma wani ya zo bayan sati ɗaya wa isa yi magana ba wanda ya sai magana kamar sarki ya magana kamar gwamnati ya magana kamar manyan malamai su yi magana wa ya su kuma ya surutu to amma sai a saura ana surutai ƙananan maganganu fitintino har dukiyar marayu salwanta dukiyar marayu sai salwanta ga shi ana fara cikin raido an ci dukiyar marayu ba wanda ya fito ya magana ya za yi sai mutane su zauna lafiya kamata ya yi a fito mai martaba sarki ya fito talakawa na ne ban yadda ba a fito musu da haƙƙinsu gwamnati ta fito a fito musu da haƙƙin chief judge ya fito a fito musu da haƙƙinsu gaskiya ake zaman lafiya ake so ba so muke allah ya sa kuma masifa da fitinu ba mu ne gatansu shi ke nan sai musu da haƙƙinsu a basu amma kowa ya abin da ya gada ma ya kwana lafiya yaushe za a zauna lafiya ba za a taɓa zama lafiya ba wallahi marayu su fito suna cewa an ci dukiyarsu dukiyarsu aka ɗauka aka kai inda ya kamata a kare musu dukiyarsu ƙarshen inda za a kare musu haƙƙinsu kenan kuma aka ce na aka ci dukiyar kuma haka yi shuru hakki ne akan sarki mai martaba sarki ya fito ya ce waɗannan marayu ina duke aka yi dukiyarsu hakki ne akan galadiman kano hakki ne akan wamban kano hakki ne akan chief judge hakki ne akan lauyoyi musulmai su ba su fito mu ne gatan shi mun yi boko shi ke nan boko tashi alkiyama ne mun yi boko mun iya muna so mu kare hakkin talakawa hakkin marayu shi ke nan kowa sai zauna lafiya amma aka yi shuru wanda ya ci dukiya ya ce zauna lafiya ranar lahira sai allah ya tsayar da kowa ya masa hisabi قال أخبرني محمد بن مسكين ابن نميلة يمامي قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر وحول السند قال وأخبرني ميمون بن العباس قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال من شاء لاعنته ابن مسعود دو wanda ke so mu zo mu yi mula'ana ما أنزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت واللفظ لميمون كسا ana zaune da an tace za a yi siyasa ka rasa inda mutane ke fitowa da dukiya amma yariya kankanuwa ko yaro karami yana kuka ci hanta ko koda ko zuciya miliyan ɗaya ko miliyan biyu ana nema ko miliyan goma ko ana nema yadda za a ceci rayuwar mutane a rasa wanda za a je bayar me ya amfani da kudin da suke tarawa me ya amfanin dukiyar da suke tara miliyoyi biliyoyi triliyoyi ai kamata ya ana wannan ɗaro ɗan kankan firidon na saka muryarsa rannan kar a saka kuma na biyu an samu wanda ya je biya wannan shi kenan in yana so ya ce kar a bani sunansa yana so ya ce a bani sunansa in kana so yi kamfe da wannan ka samu siyasa ka ce cire amma kowa ya ta ya boye dukiyarsa ba wanda zai fito da kuma ana jin abubuwa na takaici ba wanda zai fito ya magana ba wanda zai fito ya bayar da kuɗi kuma ga suna suna da kuɗin da yawa ba san abin da za su yi da shi ba illa ba da ayatul mutawaffa anha zawjuha idza wada'at al mutawaffa anha zawjuha faqad halat wal lafzu li maymun qala akhbarana abu daud sulaiman ibn sayf قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال حدثنا زهير وحول السند قال وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة معنى سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها باب ونبابي سيتي عدة المتوفى عنها زوجها amma babu sai ka ce iddatil mutawaffa anha zawjuha qabla an yadkhula biha ma'ana macin da mutum mijinta ya aure ta kafin ya sadu da ita sai ya rasu ya za ta yi قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات أقوي بمبنش tsakanin ya aure ya sake ta bai sadu da ita ba da ya aure ya rasu bai sadu da ita ba duk sun yi musharaka a cikin bai sadu da ita ba amma wannan ya rasu bai sadu da ita ba wannan ya sake ta bai sadu da ita wannan aka ce fa malakum alayhinna min iddatin ta'tadduna idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuna fa malakum alayhinna min iddatin ta'tadduna saki kenan amma in rasuwa ne kuma fa to ga hukunci hatta mata qala ibn mas'ud laha mithlu sadaqi nisaiha la wakasa ibn mas'ud yace da ya aure ta bai yanke sadakin da zai bata ba amma sadakin na kan ya rasu aka ce sai a yi lissafin sadakin ta kamanta in an aure ta ne sadakin sai a biya ta wala shafata ba za a rage ba za a kara ba wa alaiha da idda za ta yi idda wala hal mirafu za ta gaje shi ba shi kenan ba matsalar da aka yi sai da aka yi kwana talatin ana tambaya Abdullahi bin Mas'ud wannan matsalar ya kasa ba da fatawa Ya ce ba shi da abin da zai ce da aka takura mishi yace to zan faɗi ijtihadi na na dace taufiki ne daga Allah na yi kuskure karambani na ne ba haka bane ba sai zartar da wannan hukunci faqama ma'qil ibn sinan al-ashja'i faqala sai wani bawan Allah ya ce sai ta sai ce qadha fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi barwa binti washiqin imra'atin minna mithla ma qadaita yace akwai wata mace a cikin mu irin haka ya faru haka manzon Allah ya yi hukunci fafari abin mas'udin mas'ud radiyallahu anhu shi abdullahi dan mas'ud yayi murna saboda ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai ko in ka dace da kudi da yawa a hannunka sai kai murna ba ruwanka da sunna su kuma in sun dace da sunna shine murnar su la waqfa wala shatata ba ragi ba kari daidai wa daida naira miliyan ɗaya ne naira miliyan ɗaya ne ba za a rage ba za a kara ba eh. Eh. gashi eh za a iya in ta yadda eh ta san akwai sadaki za a yanke sadaki za ta biya kaza ko ko a yarjejeniya tsakanin su za a biya kaza amma ba yanzu ba sai daga baya za a biya ko ko sun yarjejeniya tsakanin su za a biya sadakin gashi wannan ai ba a biya sadaki ba yanka sadakin ba amma an san akwai sadaki zai biya babul ihdad babin da ya zo na takaba takaba shine mace ta daina yin ado saboda wani abu da ya faru ko ubanta ko ɗanta ko mijinta ko waninta ya rasu to ne sai aka ce in mijinta ne za ta daina ado wata hudu da kwana goma shine ne takaba kenan na ihdad amma in ba mijinta ne ubanta ne kaninta ne wanta ne ɗanta ne a shari'a ta ba ta izini kwana uku za ta yi wannan za ta jajanta musu قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نانا عائشة تتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يحل لامرأة بايا حلت جوتمة قوة تيتي إتا تحد على ميت أكثر من ثلاث ta yi ta kaba ta yi ma wani mamaci ta kaba kowane ne sama da kwana uku illa ala zaujiha sai dai mijinta shine za ta yi ma wata hudu da kwana goma na na aisha ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر an ta hidda fauka salasati ayyamin illa ala zauji sai mijinta kaɗai shi ne za ta yi sama da kwana uku sai imamun nasa'i ya ɗauki wannan hadisi kuma ya yi wani istinbat ya ce to in mace ba mumina ba musulma ba ce ba yahudiya ce ko ba ya faɗi. قال باب سقوط الإهداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها ite in ba yahudiya ce ko ba nasariya ce ba lallai zai ta yi takaba ba me yasa qala akhbarana isaq ibn mansur qala na abdullah ibn yusuf qala haddathana laythu qala haddathani ayyub ibn musa عن همير بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لازم أنزل الله نفر أكون ون منبر لا يحل لامرأة لا يحل بايا حلت لامرأة ga wata mace kowace ce ita tu'minu billahi wa rasulihi ta yi imani da Allah da manzonsa an ta hidda ala mayyitin fauka salasi layalin ta yi ma wani mamaci ta kaba sama da kwana uku illa ala zaujin ta ashurin wa ashira sai aka ce ana magana ne akan mumina muminai to kafira fa wannan hukunci bai shafe ta ba istinbadi imam an-nasa'i maqamul mutawaffa anha zawjuha fi baitiha hatta tahilla ma'ana mace da mijinta ya rasu za ta zauna gidanta har sai ta gama ta kaba shi shine hatta tahilla ko in tana da ciki ta haifi dan ko ko ta yi wata hudu da kwana goma قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه مجنتا ياي كودا كودا وإنس باي سيفت نيمانس سيمش أيكي ليفت نيمانس سيسك كشيش قال شوبا وابن جريج وكانت في دار قاسية ما تنقطنا تنوان جداني تنيس أكا كشمجنتا فجاءت ومعها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له wanda ta ya ɗauko ta suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayani ga inda take yana nesa ba ba kusa bane ba farakhasa laha da aha raj'at da'aha sai manzon ce to ai babu laifi za ta iya tashi wajen ta je ta zauna wani wurin sa'an nan sai kuma sai kira ta faqala yace ijlisi fi baitiki hatta yablugha kitabu ajala ki zauna a gidanki har sai kin gama ita ka ki kenan ka zauna a gidanta kenan ya zama na gidan akwai abinci amma in babu abinci za ta iya fita ko ba za ta iya fita ba saboda yana faruwa malam bayan ya biya mana ya biya mana kudin haji gashi ya rasu malam mutum ne biya matarsa haji gashi nan gab da tafiya kuma ya rasu za su zauna su yi ta kaba ne ko za su iya zuwa hajji mace mijinta ya an biya mata ko ta biya makanta ko mijinta ya biya mata kafin a fara tashi jirgin alhazai ya fara tashi ko jirgin alhazai ya fara tashi kafin ita ta tashi sai mijin ya rasu sai ta yaya eh badin najeriya badi a najeriya najeriya na da badi ne na da tabbas ne a cikin badin za ta zuwa hajjin ko zai ta zauna ta yi ta kaba za ta yi mai? za ta tafi aikin hajjin? eh? haƙiwa? to mace ce ma'aikaciya tana aikin albashi sai mijinta ya rasu sai wajen aiki suka ce su ba su san ba ruwansu da wani addini wata hudu da kwana goma ba ruwansu in kika zauna aikin ki ya bata kin rasa aikin ki sai a ce mata mai ta zauna ta kaban ta rasa aikin ta ko ta je bakin aikin ta karasa na dubban ta kaban a wajen eh, ya za a yi

shari'a ba ta hana ta ba ta je ta yi aikinta ba sai a ce to tun da ba su ba ki dama ba ki rasa miji kuma ki zo ki rasa aiki za ki je bakin aikin ki ki kiyaye sauran ladubar ta kaba ina mana a wannan marar wace marar ce daban ko menene ko menene ko menene shari'a ta hana ta ta je ta yi aikin ne ba ta halatta ba to sai ta je ta kiyaye sauran ladubban ta kaban a wajen maimakon ta rasa ta eh ai shi ne saboda ta ji tsoron Allah shi sa Allah lizalika ja'ala laha makharajan ta yi aiki shekara talatin da biyar tsora shekara ɗaya ta yi ritaya za su kore ta aiki sai ka ce mata ta zauna ta yi ta kaba eh ma'ana sai ka sa ta yi kasara shekara 35 laruran me a mecece ta kaba eh, mecece ta kaba a menene mecece ta kaba a shar'ance rashin kwalliya idda ta kaba da suka hadu kanta shine zaman da za ta yi bayan mijinta ya rasu wata hudu da kwana goma to kaddara mijinta ya rasu sai bayan wata hudu da kwana goma aka kawo mata labari ai ya rasu wata hudu kenan ko wata biyar sai ta yi eh, ba ta sani ba ta gama ta kaba ko sai ta yi ta kaba eh? ta sani ta yi da niyya ta gama ko ba ta gama ba ta kaba na farawa ne lokacin da mijin ya rasu ko lokacin da ta ji eh lokacin da mijin ya rasu dangane da mace ha wannan ta kaba da za su zauna ibada wancan kuma ibada sai wannan ya kama ta kafin ta shiga wancan to shine sai a ce in za ta iya ta zauna ta yi ta kaba baɗi ta je waye zai bata wannan tabbas waye zai bata wannan tabbas kafin a <laughs> eh a ana magana ne kan shari'a ta yadda da kaza ko ba ta yadda ba amma zuciya ai ban da Allah ba wanda ya sa abin da ke cikin zuciyar nan adam ba wanda ba wanda ya sa abin da ke cikin zuciyar nan adam amma shari'a me ta ce abin da shari'a ta bada izini shine ake nema yanzu babu shari'a da ta hana ta ta ce in sun hana kin sun ce ba zuwa ki dawa ki zauna ki ta kaban ki rasa aiki wa mai taqillaha ja'alahu makharajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib ba wanda ya faɗi wannan sai a ce shi kenan sai ki koma bakin aikin ki kiyaye sauran ladubban ta kama har lokaci ya kare shari'a ta baki isa tushe sauran zancen mace wacce za ta hanyar bayan an gama komai ana bita alhazai kafin jirgin alhazai fara tashi ko ya fara tashi kafin a kai kansu sai mijin ya rasu sai ta yi saboda mai to kawo mana kaɗan a ciki kawo mana kaɗan a ciki to wannan ba hujja ba ce in aka samu tabbas ba za a ninka ba wani kuma ya zo ya ce ya ɗauka mata in an ninka ma zai biya mata ya zama hujja to ina kace suna da yawa ina kuma ta biyu saboda ne wannan ba hujja ba ce ba wannan ba hujja ba ce ba eh. Eh? aka ce ba a kai kansu ba jirgin ma bai tashi ba balle a kai inda za ta daura ihrami Eh. Eh. Eh. wannan ijtihadi ne ko matsala ne mansusu alaiha to qala akhbarana qutayba haddasa hadathana laythu عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا تكارى يا مسو يا دوكي علوجا جمع علج علج شيء كاتم متم بركي كاتم متم wanda yake bawa li ya'malu lahu ya dauke su ko dago su yi masa aiki faqataluhu shi suka kashe shi fa zakarat zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalat sai ta je ta fara manzon Allah gashi mijinta an kashe shi inni lasu fi maskanin lahu wala yajri alayya minhu rizq ba shi da gidan da zauna a ciki kuma ba wani abin da yake zuwa min na abinci ko wani arziki yanzu ya riga ya mutu afa an taqilu ila ahli wa yatamaya wa aqumu alayhi zan iya tashi daga gidan na je gidanmu da yan marayuna na kula da su qala if ali yace eh thumma qala kaifa qulti sai sai maza me yake faɗa ne ma fa a'adat alaihi qawlaha qala itaddi haythu balagaki al-khabar yace ki idda inda labarin ya isa miki qala akhbarana kutayba qala haddathana hammad an sa'd bin ishaq an zainaba an furai'a أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم zarafin kaduma wani wuri ne tsakanin shi da madina kamar mil shida haka fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakartu lahu an nuqlata ila ahali wa zakarat lahu halan min haliha sai ta fara manzo Allah in tashi koma wurin iyalaina saboda ga halin da muke ciki qalat farkhasa li sai sassauta mini falamma aqbaltu nadani qala sai da na kama hanya zan tafi sai ce min ke sake dawowa umkuthi fi ahliki hatta yablugha alkitabu ajalahu ki zauna fi ahliki ki zauna cikin iyalanki har sai kin gama iddanki to ba nan matsalar ta tsaya bai ce babu الرخصة للمتوفى على زوجها أن تعتد حيث شاءت yace ai sassauci mace da mijinta ya rasu shari'a ta bata izini ta yi idda inda ta ga dama inda ta ga ya dace da ita أم فهمتوا لما مسألة قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج معنى ذاتي إدى إن تقدام في متى صوتي اللهم اهدنا فيمن هديت في فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم